Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a safiyar yau talata a wani masallaci a arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hamsin. a yau talata wakilan majalisar dokokin zimbabwe sun fara daukar matakan tsige da ɗaɗɗan shugaban ƙasar robert mugabe bayan yin watsi da ya yi da wa'adin da aka daukar mishi akan ya yi murabus daga mukamin shi shugaban rasha vladimir putin da shugaban syria bashar al-assad sun tattauna a garin sochi akan bukatar mai da hankali wajen magance rikicin kasar ta fuskar syria To kamar yadda kuka ji a kanan labarai akalla mutane hamsin ne suka rasa rayukansu sanadiyar wani harin kunar bakin wake da aka kai a garin Mubi jihar Adamawa za ku ji karin bayani akan wannan. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta buƙaci cibiyoyi masu zaman kansu su haɗa hannu da jami'an tsaron da jami'an lafiyarta don yaƙi da zazzabin cizon sauro. za kuma ku ji cewa yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don karrama irin rawar da gidajen talabijin ke takawa a duniya Daga jamhuriyar Nijar kuma muna ɗauke da rahoto akan irin ƙalubale da gudunmuwar da kafafen talabijin ke badawa a kasar Bayan haka za ku ji shirin noma wanda sarfil Hashim Gumal ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a safiyar yau talata a wani masallaci a arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hamsin. Harin ya faru ne a yayin da mutane ke isa masallacin domin gudanar da sallar asubahi a garin Mubi da ke jihar Adamawa. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari, amma kuma ya yi kama da wanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka saba kaiwa. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A yau Talata wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar Zimbabwe suka fara ɗaukar matakan tsige da ɗaɗɗan shugaban ƙasar Robert Mugabe bayan da ya yi watsi da wa'adin da aka ba shi akan ya yi murabus daga mukaminsa. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Jacob Mudenda shi ne ya buɗe muhawarar akan shirin tsige shi yayin da dubban 'yan ƙasar suke zanga-zanga a harabar majalisar suna cewa tilas Mugabe ya yi murabus. Shugaba Mugabe ya ƙi ya yi murabas duk da kama ikon da sojoji suka yi akan hukumomin gwamnatin kasar da kiran da jama'a da jam'iyya mai mulkin kasar ta zanu PF ta yi masa akan ya yi murabus. Ƙudurin tsige shugaban ya ƙunshi tuhumar shi tuhumar shi da amfani da ikonsa ta hanyoyi da basu dace ba wajen ayyana uwar gidansa Grace Mugabe a zaman wacce za ta gaje shi. ya fara ɗaukan matakin ne da korar tsohon soja mai farin jini kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa mr emerson inangagwa a wata sanarwa da ya fitar jiya litinin mr inangagwa ya ce jama'ar zimbabwe sun yi magana kana kuma ya roƙi shugaba mugabe da ya gaggauta yin murabus domin ƙasar ta ci gaba ya kuma ƙara da cewa ba zai dawo ƙasar ba har sai an tabbatar mashi da matakan tsaron da aka ɗauka domin kare lafiyarsa Mr. Mugabe ɗan shekaru 93 da haihuwa bai nuna alamun niyyar barin mulkin ba wanda yake rike da shi fiye da kusan shekaru 40 har ma ya ƙudiri aniyar yin jagorancin zaman majalisar ministocin ƙasar a yau talata. Shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Siriya Bashar al-Assad sun tattauna a garin Sochi akan buƙatar mai da hankali wajen magance rikicin ƙasar ta fuskar Siriya. jiya litinin ne shugabannin suka tattauna a birnin sochi a wata ganawar da ba a ba bada ta ba a yau talata kasashen guda biyu suka bayyana suka bayyana batun zaman da aka yi mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya ce tattaunawar za ta taimaka wajen tabbatar da dorewar duk wata yarjejeniyar da rasha ta kulla da shugabannin turkiyya da iran Kafofin yada labaran Rasha da Siriya sun ce Putin ya bayyana cewa an kusa zuwa ƙarshe na matakan soja a Siriya kuma ya taya shugaba Asad murna akan nasarar da ya yi akan yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar. Asad wanda a cewar kafafen yada labaran Rasha ya ce Sochi na na tsawon ya je soci na tsawon sa'o'i hudu a ranar litinin rabon da assad ya je rasha tun shekaru biyu da suka wuce a lokacin da jami'an tsaron rasha suka ɗauki matakan soji a siriya da kuma taimaka wa sojojin na siriya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasashen Koriya ta kudu da Japan sun yi maraba da matakin da Amurka ta ɗauka na sake mai da Koriya ta Arewa a jerin ƙasashe masu ɗaukan nauyin ta'addanci. Amurkan ta ɗauki wannan matakin ne domin a ƙara matsin lamba ta fuska harkokin kuɗi da diflomasiyya kan gwamnatin ta kama karya. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta kudu ta faɗa yau talata cewa tana ganin matakin da aka ɗauka yana cikin ƙudurorin da ƙasashen duniya suka ɗauka na ƙoƙarin hana koriya ta arewa amfani da makaman ƙariye dangi wannan matakin wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta bayyana a yau talata zai mai da koriya ta arewa cikin jerin ƙasashen da suke ɗaukan nauyin ta'addanci a halin da ake ciki ƙasashen iran da siriya da sudan ne kaɗai a cikin wannan jerin Amurka ta kama tsohon ministan harkokin cikin gida na Hong Kong, Chi Ping Patrick Ho, da tsohon ministan harkokin wajen Senegal Sheikh Gaido kan zargin ƙulla makarkashiyar na ba da cin hanci da rashawa ga manyan jami'an Afirka. Zargin yana cewa sun ƙulla makarkashiyar ce a Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. sun auna shugaba idris dabi da ɗaɗɗan shugaban ƙasar chadi da kuma sam kutesa wanda yake ministan harkokin wajen ƙasar uganda kuma ya riƙe mukamin shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga shekarar 2014 zuwa 2015 A cewar karar da aka kai, masu gabatar da kara na Amurka suka bayyana jiya Litinin, Ho da Guaido sun yi shekaru suna kulla shirin ba da cin hanci ga shugaba Dabi da Kutesa domin su samu damar yin kasuwancin biliyoyin daloli na wani kamfanin kasar China wanda ke aikin man fetur da iskar gas. Ma'aikatar harkokin shari'a ta Amurka ta ce an kama Ho ne a ranar Asabar da rana kuma aka gurfanar da shi a gaban alkali a ranar litinin yayin da aka kama gadiyo wanda ya rike mukamin ministan harkokin wajen senegal daga shekarar 2002 zuwa 2009 a birnin new york ranar juma'a aka kuma miƙa shi gaban alkali ranar asabar duk su biyun suna tsare ana tuhumar su da laifukan ba da cin hanci da rashawa wanda ya saba wa dokokin hana cin hanci da rashawa da halatta kudaden haramun. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Ya zuwa yanzu alkalaman waɗanda suka rasa ransu a wani harin ƙuna bakin wake da wani matashi ya kai a wani masallaci yayin sallah asuba a garin Mubi jihar Adamawa na karuwa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Othman Abubakar ya bayyana wa wakilan sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz halin da ake ciki da kuma matakan da aka ɗauka a yanzu. wata maganar bom da ya tashi a gobe ah, ya faru ne lokacin sallan asuba wani yaro da ake yi da zamanin shekaru kamar shekara goma sha bakwai ba ya bar da sawo ya shiga cikin masallacin tare da masallata a wannan wajen bayan kamar raka na farko kenan a kuma kawo na biyu kuma sai dana bom din na dalilin haka kuma rasa rayuka masu yan yawa. Ko kuna da alƙaluma na rayukan da suka salwanta a Namubi? Eh to kawo wannan lokacin da mun san an samu sama da kusan ishirin kuma akwai wanda suka jikata to da yake ba mu gama ba hankali ya riga tashi yana nana kan aiki. A madagali ma a bakin dutsen nan ma an samu tashin bom Kamkwa da wannan alƙalma na yankin na madagal na dutsen bakin dutse eh shi wannan Allah ya taimaka rayuwar da aka eh, ya salwanta wajen mutum ɗaya ne sai kuma su wayannan ƙananan yan mata masu kamar shekara eh, takwas da tara wanda suka ɗaure bom ɗin a jikin su su kuma ya tarwatar da su akwai abin da ya faru a numan nan na ce kawo yanzu wani matakai kuka ɗauka na numan an riga an tura jami'an tsaro su kasance suna nawa a wajen domin dawo da zaman lafiya a wannan wajen wanda kuma suka yi abin ana nana ta kokarin a ga an samu an same su kuma a tattauna da manyan-manyan masu ruwa da tsakiya wannan wajajen. Eh, to kawo yanzu domin eh, kaman alƙaluman ku yake na waɗanda suka rasa rayukansu an ce yawanci ƙananan yara. Eh to muna nan da muna kan aiki a kai amma da an rasa rayuka mun waye gari na kuma muka samu an kai farmaki a wannan wajen dalilin an samu sani tsakanin su manoman da makiyaya na wannan bangare din. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni. Ubangiji Allah ya kyauta. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan waɗanne irin matakai ya kamata jama'a su ɗauka don daƙila faruwar irin waɗannan hare-haren. Yanzu kuma bari mu koma batun kiwon lafiya sakamakon mace-macen da ake samu musamman na ƙananan yara masu sarar cizon sauro a Najeriya ya sa gwamnatin ƙasar yin kira ga cibiyoyi masu zaman kansu a kansu haɗa hannu da ita wajen magance cutar. Wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El na da ƙarin bayani. gwamnatin najeriya ta buƙaci cibiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai da jami'anta na lafiya don yaƙi da zazzabin cizon sauro likitoci sun ce a yanzu an daina amfani da tsoffin magunguna irin su chloroquine fansida da sauransu wajen maganin zazzabin don sun ma daina tasiri yanzu dai an kawo sabuwar kwayar act artemisinin da kan taimaka wajen rabuwa da cutar da sauro kan haddasa duk sa'a ɗaya yanzu jami'in yaƙi da malaria na ƙasa abuja malam audu muhammad ya ce yara talatin ke mutuwa a najeriya don zazzabin hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce duk wuni malaria na kashe yara 'yan ƙasa da shekara biyar dubu biyu da ɗari uku a Najeriya, da hakan ya sanya ƙasar ta zama ta biyu mafi mutuwar yara 'yan ƙasa da shekara biyar a duniya. One critical strategy in preventing malaria has been that of increased use of insecticide-treated nets and indoor spraying with insecticides. jami'in yaƙi da zazzabin na hukumar lafiya ta duniya a najeriya wato who mai suna rex infasanje ya ce gara a dage kafin ta kai kamuwa da zazzabin a rika amfani da rigar sauro da kuma feshin magani a ɗaki don samun kariya masu magungunan kashe kwari motin sun baje hajarsu don yadda sauro ke annashuwarsa a Najeriya. We need to kill the uh, life cycle of the insect, right? So you need to do things like uh, larvicide, the uh, uh insects and finally you need to use a good insecticide so most of the dole mu hana yaduwar sauran ta hanyar feshin magani da rigakafi ya fi magani ji jami'in kamfanin Raul Murgai jami'an duba gari na ba da shawarar rigakafin cutar ta hanyar amfani da gidan sauro da kuma tsabtace muhalli Usman huntua jami'in duba gari ne da ya ambaci yadda sauro kan haddasa zazzabin to ita wannan kwayar cuta idan ta shiga jikin dan adam takan zauna ne a cikin antar dan adam kamar kwana bakwai zuwa wani abu makamancin wannan daga nan ne za ta ta hayayyafa to sai ta tafi ta shiga hanyar jini inda za ta je ta rika kashe abin da ake ce ma red blood cells wasu kwayoyi ne na jini duk da malarian uh, ita plasmodium din ta karkasu kusan kashi biyar akwai wadda ake ce ma plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium bivax plasmodium malare da kuma plasmodium annulesi an ce kowane mutum a najeriya zai wuya an duba shi ba samu yana da wannan ciwon ba e kusan haka ne saboda ita malaria yanzu ta zama kamar ruwan dare a najeriya yaduwar sauran da ya zama ko ina akwai shi za ga ko da a birnin abuja ne za ga akwai sauran yana yaduwa sosai ruwa na kwanciya a wurare daban-daban ciyawu ba a cika kula da cewa a gyara su ba to kaga duk inda aka samu wannan dole ya kasance an samu yaduwar shi sauran to in aka samu yaduwar sauro kuma kaga dole malaria za ta zama ta zama ruwan dare gaskiya najeriya ta samu nasarar rage illar zazzabin cizon sauro daga kashi 42 cikin 100 zuwa 27 cikin 100 cikin shekaru hudu da suka wuce Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ranar 21 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin talabijin a duniya. Rahotannin dai sun nuna cewa ana samun karuwar masu kallon talabijin a ƙasashe masu tasowa, ko da yake har yanzu rediyo ya fi taka rawar gani wajen masu saurare. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da rahoto daga birnin Legas. An kafa ne da su ko rufin girki babu a gidansu. Serena ne ba tabi Beyonce eh eh Nicki Minaj no raye. Wasu shirye-shiryen gidan talabijin kenan ake yadawa a shekarar 1996 ne da babban zauren majalisar ta ɗinkin duniya ya amince da wannan rana domin duba rawar da talabijin ke takawa a rayuwar bil'adama. Da kuma sa majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana domin bikin na talabijin tabbar kenan da da na dr suleiman yaraduwa shugaban sashen koyar da aikin jarida a jami'ar bayero da ke kano saboda yadda take tafiyar da ko kuma take isar da sako za ka ji za ka gani kuma yawanci za ga mutane sun fi da abin da suka gani da a ce ka ji kawai dan ka gani ka ji abin ya fi zama maka kuma ka fi amanna da shi ta ma talabijin tana da muhimmanci sosai saboda in kana so ka isar da sako wanda mutane nan da nan za su gani su yadda to lallai sai dai ka amfani da talabijin saboda in ka amfani da talabijin kamar ka je ka ci da mutum ne a wurin shi ka isa mishi da sako sai dai kamar da aka sani talabijin bade da ke tafiya da zamani musamman dai wutar lantarki don haka haka ake ganin amfani da talabijin ko dogaro da shi ba abu ne da ya zama wajibi ba a kasashe masu tasowa ganin yadda ake fama da karancin wutar lantarki sai dai a cewa dr yar aduwa wannan lamari ya kau domin kuwa yanzu akwai kafofi da dama na kallon talabijin san yanzu misali ci gaban zamani ya zo mana da hanyoyi da yawa wanda ake amfani da su na isar da sako na talabijin kaga misali a waya ma za a ga mutane da yawa a waya ma suna kallon talabijin babin yarjibrin murya amurka daga Legas. To har yanzu dai akan batun ranar ta talabijin duk da irin gudunmuwar da waɗannan kafafen yada labaran ke bayarwa wajen ci gaban al'umma tashoshin talabijin a yawancin ƙasashen Afirka na fuskantar matsalolin da ke shafa ayyukansu. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai a jamhuriyar Nijar. karfafawa gidajen talbijin gwiwa a ayyukan ci gaban da suka sa gaba shine babban abin da hukumar unesco ta hango wajen keɓe wannan rana ta 21 ga watan nuwamba wacce ta samo asali a 1996 alhaji mamman mamadu wanne ya shafa shekaru kusan 40 yana aikin talbijin shine shugaban kungiyar manajojin talbijin masu zaman kansu a nan nijar an kace gani ya kori shi to abubuwa da ake yanzu talaka ka zo kai injiniya ka ce mai a ai gashi kana mai magana ba zai gane ba amma in an talabijin ya gani kaka ake yi ko kurma ne ya gani ya yi shi to shi ne gani nake wallahi talabijin tana da babban rol a kasanmu na wajen gona ne na wajen kiwo ne a telebijin ana yi a gwada ma mutane su gane. To koya jama'ar wannan ƙasa ke kallon gudunmuwar da tashoshin talabijin ke bayarwa Alhaji Salisu Ahmadu wani jami'in fafutuka ne mai mu'amala da kafafen yada labarai. Talabijin abu ne wanda ta kafa rayuwar dan adam gaba ɗaya talabijin wani abu ne daban wanda ya zamanto in ba da ita ba da musamman sauran kasashe mai suke ciki talabijin ne ta kai yanzu yau wa a yi abu wanda a lokaci guda ka ga wannan abin gashi kamar a gidanka ne aka yi shi sai dai rashin kudaden gudanarwa da karancin kayan aiki na zama wani kalubalen da ke tayar da hankalin gidajen talabijin masu zaman kansu a wannan lokaci da gogayya ke kara tsananta a kowace shekara gwamnatin Nijar kan ware miliyan 200 na sefa a matsayin kudaden tallafin da dokokin kasar suka yi tanadi domin illahirin kafafe masu zaman kansu sai dai gidajen talabijin na kallon wannan abin tamkar wata tsatsafa a cikin teku abin da ya sa hukumomi mai yunkurin gyara wannan matsala ta hanyar tallace-tallace in ji alhaji ismail lawan sallo mashawarci a hukumar sadarwa ta csa nan gaskiya ana fuskantar wannan wahala a game da tallace-tallace to amma gwamnati ta ɗauki wata doka wadda take tsara tallace-tallacen don saboda kowa ya samu cikin ɗan kaɗan ɗan da ke da kwai ya samu ya yada eh, talace tallacen koko a same su. bakin ranar gidajen talabijin na bana ya zagayo ne a wani lokacin da wasu mutanen da ba a san ko waye ba a cikin daren jiya wayewar yau suka yi kaca-kaca da motoci uku mallakar tashar talabijin Bonfere mai zaman kanta da ke nan ya mai. ya zuwa yanzu 'yan sanda sun kaddamar da bincike yayin da al'amarin ya fara jefa shakku a zuciyoyin jama'a dangane da maganar tsaro a cibiyoyin yada labarai masu zaman kansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirin na yau za ku ji cewa yayin da ake tattauna matsalar sauyin yanayi a ƙasar Jamus, a duk faɗin duniya manoma da makiyaya na ji a jikinsu. Amma ƙananan manoma a ƙasashe irin su Uganda sun fi ɗanɗanawa. Idan baka yarda da cewa sauyin yanayi wata matsala ce da ke ci gaba da faruwa ba, har ma tana neman wuce yunkurin ɗaukar matakin shawo kanta. Masu kiwon shanu da awaki na yankin Karamoja da ke ƙasar Uganda za su baka shaida yana faruwa. Ga yadda wani makiyayi mai suna Mudan Lowell daga yankin Karamoja na kasar Uganda ya bayyana al'amarin. Ya ce rashin ruwa ne janyo kishin ruwa, ba mu da korijiyar burtsatsai. Lokacin da ciyawa ta kare a inda muke kiwo, muna ɗaukar shanunmu cikin duwatsu domin neman abin da za mu ce da dabbobinmu. Dole mu rungumi kaddara saboda ba mu da inda za mu je. Sama da shekaru 25 da suka gabata, makiyaya da manoma da dattawa sun shaidi yadda duniya ta canza. Ga misalin da wasu manoma suka bayar. Yanayi yanzu ya canza, misali a watan Janairu mun yi shuka, inda kayan amfanin suka fito, amma a watan Maris sai amfanin suka mutu. Alal misali, a wannan shekarar mun shuka bishiyoyin tsamiya, amma babu tsamiya a jikinsu. Abin da waɗannan 'yan ƙauyen suke faɗa abu ne da gwamnati da masu ilimin yanayi ke bibiya. Ga bayani da wani jami'i ya yi. ana maganar yadda yanayin zafi ke karuwa haka kuma akwai ƙarin samun ruwan sama a yankin haka zalika tsawon damuna ya karu inda ta doshi lokacin rani hakan na nufin za a samu ruwan sama mai karfi a wannan lokacin amma yanayin zafi ko sanyi za su karu sosai wanda haka ke nufin za a samu hazo mai yawa gwamnati na ɗaukan mataki ta hanyar ilimantar da ƙananan manoma yadda za su ci gaba da gudanar da nomansu akwai ƙarin madatsin ruwa da ke aiki waɗanda za su taimaka wajen magance matsalar rashin ruwan da ake fuskanta. Haka kuma an yi watsi da dokar kiwo domin baiwa makiyaya damar fantsama don samun inda za su yi kiwo. The type of pasture we have in Karamoja differs from one area to another. Irin wuraren kiwon da muke da su a nan Karamoja sun bambanta da juna, kuma albarkatun ƙasar ma sun bambanta. Don haka, tsarin yadda ake yin kiwo ba zai baiwa dabbobin ingantaccen abinci ba. The animal the best dietary option that it has in pasture. Amma karan yana cikin yankin ƙasar da ya fi fama da matsalar tattalin arziki. Wannan wani ɗan ƙaramin canji ne na sauyin yanayi, wanda ya shafi kashi biyu cikin ɗari na yawan mutanen da ke karan waɗanda ke rayuwa cikin talauci. Idan muka leƙa garin zabar mari da ke ƙaramar hukumar jere a jihar Barnar Najeriya, za mu je yadda manoman shinkafa ke koka kan rashin hanyoyin da za su haɗa su da babban birnin maiduguri ga wakilin haruna dauda ɗauke da ƙarin bayani garin zabar ne wani ƙauye ne da ke karamar hukumar jere a jihar borno wadda kuma suka shahara wajen noman rani da noman shinkafa yar gida da ma sarrafa shinkafan kanta sai dai wani abin da suka ce na ci masu tuwa ƙwarya shine rashin kyakkyawar hanya da zai hada su zuwa babban birnin maiduguri an da ya kiyasin cewa mutanen da ke wannan gari sun fi dubu arba'in kuma a ƙasarin su manoman shinkafa ne da sukan ba da tasu gudumawa wajen samar da abinci a najeriya da ma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya akwai kimanin mutane dubu biyar da ke wannan harkar noman shinkafa shinkafa da kuma ke samar da shinkafa fiye da ton miliyan hudu a garin zabarmarin amma rashin hanya da zai hada su da babban birnin maiduguri na kawo musu cikas wajen gudanar da hada-hadan kasuwancin su malam hassan muhammed dai shine shugaban kungiyar masu sarrafa wannan shinkafa na garin zabarmarin matsala ta hanya kilomita nan bai wuce bakwai ba shine muke neman taimako a ƙarƙashin shugabancin shugaba mai adalci mai kishi mai son a yi noman nan don allah ya taimaka mana shine shugaban ƙasa muhammadu buhari a taimaka mana domin a gyara mana wannan hanya ta samu mu ƙara bunƙasa aikin nomanmu sama da ton miliyan hudu muna nomawa a nan zubar mari. Eh. kasuwa za su kai nawa ne a cikin mambobin naka da sun kai mutum dubu biyar. ya suna malamar. zaina. eh kuna kun fito noma ne da ki eh na'am na game ne kayan noma ne na gani a kanki. eh eh kuma menene matsalolin ku ne a wannan gari. muna so gwamnati ta muna hanya don mata suna shan wahala wurin aihuwa. marin dan Sokoto. Mu dai manoma ne kuma ba shakka duguri tana karuwa da mu ta bangaren noma amma na wallahi ta bangaren hanya muna da matsala a taimaka fi sabilillahi mu wa yan najeriya ne a saurare mu a saurari kukan mu a jinkan mu dan Allah baba Buhari ya taimaka mana eh Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bashi lafiya Mr Frank Okolobe dai shine coordinator matasan samar da ingantaccen gwamnati da neman sassalar zaman lafiya na jihar Borno wadda ma aka gabatar da wannan koki ga manema labarai tare da kungiyar tasu ga kuma abin da ke cewa Barmari tana cikin cikin kunci ba kwalta to a ce kamar gari da yake kwance da mutane sama da dubu arba'in kilomita bakwai na kwalta da zai hada su da cikin gari babban birnin maiduguri babu ai ka gani ba ingantaccen gwamnati masu raro anan muka karshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Kevin Enoch da Haruna Dauda waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce, Assalamu alaikum ma'aikacin VOA Hausa, muna goyon bayan zanga-zangar lumana da al'ummar garin Shinkafi da ke jihar Zamfara a Najeriya suka gudanar, a kan rashin ɗaukar mataki da gwamnatin jihar ta yi, na kashe mutane 49 da wasu 'yan bindiga suka yi a garin na Shinkafi, da fatan gwamnatin jihar za ta yi wani abu a kai. Sako daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa ɗirin daji jihar Kebbi, da Ado Salati goma ga Annabi Rijau, da Abubakar Sadiq Belal, da Sani Umar na Liliya mai mai makuku. sai kuma sako na gaba da yake cewa assalamu alaikum biyoyi Hausa don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar jihar Zamfara a bisa wannan ibtila'i na kashe-kashen mutane da ke faruwa a sassan jihar su Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa sako daga amina Adam Malam Madori da Adamu Habu Umar Nyanga Taura daga jihar Jigawa shi ko wannan sakon ce cinikin bakin haure wani nau'i ne na take haƙƙin bil'adama don haka ya kamata ƙasar Libya da Najeriya su kara kaimi a binciken kwakwaf ɗin da suke yi domin gano masu wannan ɗanyen aiki saboda su fuskanci shari'a sako daga alhaji abubakar jibrin dan gusau da latin tona kayi shi ko wannan sakon ya ce fatan alheri ga voa hausa muna jajanta wa jama'ar garin mubi game da asarar rayukan da suka yi a sanadiyar harin kunar bakin wake da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu na samar da tsaro a sassa daban-daban na najeriya da fatan allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa sako daga fatima sada sa'idu daura sai saƙon shehu adamu rijau inda yake cewa shin wai sai jama'a sun ƙare ne sannan gwamnati za ta ɗauki mataki shekaran jiya an kashe aƙalla mutane kusan hamsin a zamfara yau kuma gashi an kashe kusan hamsin ɗin a mubin adamawa ya zama wajibi fa mahukunta su yi wani abu a kai idan dai ba suna so al'ummansu su ƙare ba ne ganin yadda ake yi musu kisan mammaƙe Shi kuma wannan sakon ya ce ina kira ga mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari da ya hanzarta kafa dokar ta ɓaci ga jihohin Adamawa Zamfara tare da dukkan jihar da mahukuntanta suka kasa tsare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar. Sako daga ma'ajin kungiyar murar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi ali Usman taka lafiya birnin Kebbi. To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a safiyar yau talata a wani masallaci a arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hamsin. A yau talata wakilan Majalisar Dokokin Zimbabwe sun fara ɗaukar matakan tsige da ɗaɗɗan shugaban ƙasar Robert Mugabe. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hafsat bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu mr skip ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe